ku sara shi kawai don uban shi shege dan uwa a wannan burin uwar su suke kashe mutane don uwar su su ba iska shi ko ya kama gauga in ka mutum da a za su ka kullum kuma aike suke na a gurin wallahi kamata ya kashe yan amma suka zo wallahi ba za a kashe su daga cikin kasar kuma 'yan fashin daji kuma dan ta'adda kamar yadda kuke gani a daidai lokaci inda al'umma suke masa daurin hukun goro inda ake kokarin yake masa hukunci a daidai lokacin da yake masa taurin kai inda suka ce idan ya bayyana gaskiya za su kwance shi kamar yadda kuke kalla dai a cikin wannan bidiyo dama hausawa sun faɗa idan ka biyo son zuciya to dole ne ka ga bacin takamai za ku saurara a cikin bidiyo inda za mu sako muku cikakken bidiyo kai tsaye inda aka samu gagarumar nasara na rage ɗaya daga cikin mugun iri kamar za ku kalla a cikin wannan bidiyo inda ake masu ɗauki ɗaurin goro inda aka masu tambayoyi yake nuna taurin kai kamar da kalla a cikin wani bidiyo ma iya cewa wannan gagarumar nasara ce da aka samu kamar zuwa kalla a cikin wannan bidiyo na kama ɗaya daga cikin kasar kuma yan ta'addan da ke addaba al'umma arewacin najeriya inda za a yanke masa hukunci daidai da doka ta tanada yanzu yanzu za mu sako muku cikakken bidiyo inda aka yi artabu tsakanin wannan dan ta'adda da kuma al'umma gari inda suke kokarin yanke masa hukuncin kisa biyu bayan yadda suka masa tambayoyi yake faɗa masa gaskiya wanda kowa ya sani cewa waɗannan 'yan ta'adda da kuma barayi da 'yan fashin daji suna daga cikin mutanen da suke taurare wanda ba sa iya faɗa gaskiya inda suna ganin cewa kamar idan suka faɗi gaskiya sun tona wa kansu asiri to fa idan har bai faɗi gaskiya ba za a iya yanke masa hukuncin kisa kamar zuwa kalla a cikin wannan bidiyon inda yanzu yanzu za mu sako muku cikakken bidiyo kai tsaye amma don Allah dana baka maka kuskun ku cikakken wannan bidiyon muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangula mana subscribe ba ku daure ku dangula mana subscribe kamar haka da mu da ƙararrawar sanarwa domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mu ɗora sababbin bidiyo a wannan ta mai albarka mai suna fuskar ari bayan kun kalli wannan bidiyo ku daure ku share din su don yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma na kuma a sashi mana kuma domin mu tabbatar da ayyukan ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalli ka kai hawa ne ka ka wahala ka ji faɗi inda mashin ne suke ni amfanin su kaliya ne kowa na kokarin tausaya maka taimaka maka an san kama na gida ana tuma kana ji maka ciwo za ji ma ciwo wallahi ciwo ka faɗi ni na mashin ne ke gani ya yi wannan ba kashe ka ba kan A ka ana unguwan

don Allah ku sa baki na rantse da Allah baki ba fito mana da mashina ba dan raina hankali muna daya ka san wani abu ne kowa ba da goyon ba kana taba ka amma faɗi ina bin ne yake kake fada ne waye ne zai maka wannan abun yanzu da a da yanda aka ɗauko wa'incan in aka ɗauko wannan shikenan za ka faɗa aruna malam za ka faɗa wallahi ban san da suke ba malam ku da fishi ku daina faɗa da shi zai faɗa da kansa wallahi ban san da suke ba malam waye suka ɗauka shi ne kawai ba ka san inda suke ba waye da waye suka suka ɗauka shi ne kawai ka faɗa mun da ɗauka inda na sai a'a wallahi ku shi awa ɗaya a ɗaurin nan wallahi zai faɗa ku bude shi da shi kenan ba ka sani ba kuka je can kuka dauko wallahi da ba ni da ai har in faɗa wannan kuma gagar faɗa wannan kuka dauko wancan da makwabtan ku din ne ba za ku faɗa ba me riba na me Riba ka me riban ka Ah, wai na koye da ke. Ohon maka baka sha wala ba wallahi. Wallahi baka sha wala ba. Wallahi baka sha wala ba. Ko ba shi. Wallahi baka sha wala ba. ta ina ma ba ce ya dauka ba su je su dauko wancan a can nesa su biyo kofar gidan mu su ko akwai A Gidan gidan suke nan wannan. Dini. Eh, Dini. Mala mala. Hello? Wai Allah hannu mala. Haruna mala. Ah. Wa alaikum salam. Haruna haruna mala. Wacce ba shi ba daure ka. Haruna mala wallahi ma shi feri ne sani. Inda na san da wasu wallahi na nan faɗa. Wallahi. A faɗa. Ni wallahi. Kaliya? Kaliya? Kaliya? ka sa abin na to yaran ce maka na bi hankali faɗi waye ya wannan abin da kai da suwaye na san su kake ba mala inda na sai wallahi dan ga ma ba a kana ni magana ke ni to ta bai shi ne ba duk kuma ba cikin duka wani ba ko da ta gibi lamba ne bai san ce lamba kullum a kwamandan mai kaza ba ne ni ka masu ce a makon na ba ba wani yanzu za ka faɗa ka faɗa suke a je a duba su kai a saki ka eh? ka To kamar dai da al'umma kuka kalla a cikin wannan bidiyo da muka muku wannan ita ce gagarumar nasarar da aka samu kamar da kuka kalla a cikin wannan bidiyo inda a yanzu ma iya cewa al'umma suna yin iya bakin kokarin su wajen ganin sun kawar da ɓata gari daga cikin al'ummar da ke cutar da al'umma musamman ma arewacin najeriya inda waɗannan 'yan ta'adda suka kafa wato sun sani a gurare da dama a yankin jihar zafara da jihar sokoto da jihar katsina da kuma kaduna da ma jihar Niger. waɗannan su ne jihohin da 'yan bandaga suka kafa wato sansani suke sace al'umma suna sa musu kuɗaɗen bansa inda a yanzu aka samu nasarar cafke ɗaya daga cikinsu wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci gaba da tona asirin waɗannan 'yan ta'adda wannan shine iya abin da muka sani kafin ku tafi muna son majmenin ku a sashen mu na kwamen mun gode da sauraron shirin mu yanzu yanzu gaskiya ta bayyana tsakanin Hamisu Bareka da kuma Rakiya Musa inda gaskiya ta bayyana akan cewa a shirye ba hamisu breka ne ya fito tona wato jaruma wato rakiya musa wato asiri ba ba dai wato jaruma hadiza gabon ce a daidai lokacin da ta tattauna da ita a gidan jarida hadiza gabon official kamar da muke dauke da cikakken wannan bidiyo kowa ya sani cewa yau tsawon wato kwanaki da dama ko in ce watanni da dama inda wasu daga cikin al'umma suke tunanin cewa hamisu bireka ne mawakin da yau da ruwa turakiya musa a masana'antar kaniwood wanda kowa ya sani cewa a baya an san su a tare kuma sun daɗe suna soyayya sai dai kuma daga bisani gaskiya ta bayyana inda hamisu bireka ɗin ya fito bayyana cewa babu wata soyayya su da rakiya musa inda daga bisani wasu suke ganin cewa jarumi wato mawaƙi kuma a masana'antar kanu din ne a musu bare kayo da wato rakiya musa sai dai daga bisani kuma gaskiya ta fito ta halinta inda ya bayyana cewa babu soyayya a tsakaninsu inda kowa ya sani cewa rakiya musa ta tattauna da jaruma hadiza gaban a ofishin hadiza gaban tv inda ta bayyana irin soyayya da kuma hali da ta shiga mawuyacin hali na san wani mawaƙi a masana'antar kano din wanda wannan dalili ya sa wasu da dama suke tunanin cewa mawaƙi a musu bare ne hadiza gaban ce silar fasa wannan kwai wanda wasu suke tunanin cewa wato hadiza gaban ce ta kuma wannan wata wanda aka ɗauka wata biyu ana tattauna akan ta wanda kawo yanzu din rakiya musa ta bayyana cewa ta fawala wa allah komai sannan za ta rayuwa kamar yadda take yi a baya domin ko da mata sani cewa su ba sabo ba haka zalika a duk inda musulmi yake dole ne runguma kadara ku dangwala mana subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran ɗora sababbin bidiyo mu a wannan cikin ta mai albarka mai suna wato hausa wato bonus tv kamar yadda kuka fara kalla a cikin wannan bidiyo kawai yanzu dai rakiya musa ta bayyana irin wato abin da ke cikin zuciyarta inda ta bayyana cewa za ta ci gaba da rayuwa sannan tare da yin addu'a allah zaɓa mata mafi alkhairi dama haka ake so don musulmin duniya ya kasance wannan shine iya iyabin da muka sani ku ku ci gaba da bibiyar domin samun zafafan labaranmu da dama da musa da zarar mu dora mun gode da sauraron shirin mu mu ta lafiya